to ka san cewa idan kana business wato kana da wani business name kuma baka yi registry nashi da federal government ba to gwamnati bata san da business naka ba a kowane lokaci da a ce gwamnati za ta ce za ta yi tallafi ga wanda suke business wato za ta ba su wani ah, jari ko kuma za ta musu wani kyauta idan ah, domin su bunkasa business nasu to business naka baya ciki ba za su baka ko naira biyar ba so da me ba su san da business naka ba saboda baka yi registry cewa kana business ba amfanin CAC registration kenan idan ka registering business naka to kowane lokaci gwamnati gwamnati ta zo za ta yi wani tallafi ko kuma ka zo za a yi wani abu haka wanda za a taimaka ma masu business to business naka na ciki za ka iya samu wannan tallafin sannan kuma idan ka je za ka yi registering banki wato da sunan business naka ba za ka taɓa iyawa ba sai da CAC registration wato sai da business registration babu wani business ko wani kamfani da za ka yi tunani kamar irin su dangote ko duk wani business da za ka yi tunani wanda bai da registration da gwamnati saboda me idan ba ka yi registration da gwamnati ba kana cikin babban matsala saboda a kowane lokaci za a iya rufe business naka yanzu idan wani ya registering suna wanda kake amfani amfani da shi kaga kai baka da kai registration ba to idan wani ya riga ka yin registering sunan da kake amfani da shi to yana da daman yayi suyin naka cewa kana amfani da sunan shi so kaga wannan za a rufe business naka ba maganan wani business naka kuma so shi yasa duk wanda bai registering CAC nashi ba ko kuma bai registering business nashi ba ya je ya duba bidiyon da na yi posting ya yi registering za ka iya fara business ma kana ma mutane registering business nasu so a takaice kenan to wanda suke ta tunanin cewa ko kuma suke ta tambayan cewa in sun registrin TAC na ko kuma idan sun yi business registration wani amfani za su samu yana da matukar amfani duk wanda bai da business registration ya tabbatar cewa ya je ya business registration idan ba za ka iya business registration din ba to mu ma muna yi za ka yi contacting namu za mu yi ma registering amma na yi creating course A to Z kai da kanka zaka iya kuma zaka iya yi ma wani kawai ka je ka duba video din a cikin videos din da na yi posting zaka ga yadda za a yi ka samu video din nan kuma free na bada shi duk wanda bai registering business shi ba ya tabbatar cewa ya yi registering business nashi saboda tsaro saboda kowane lokaci zai iya samun matsala idan har business nashi is not registered ko kuma idan an ka zo za a yi wani tallafi idan business nashi is not registered kada ma ya sa rai so a takaice kenan assalamu alaikum